wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin <clears throat> bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa masu sauraro masu bibiyan wannan shiri muna muku barka da wannan lokaci da <clears throat> wannan sabon shiri ci gaba da shiri da wannan shiri da ake yi karkashin wanda yake dauki da wannan take mai suna ta'al nu'minu sa'a muna fatan allah maɗaukakin sarki ya samu dace cikin abubuwan da za mu faɗa kuma ya ba mu daman yin aiki da abin da muka saurara a shirinmu da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi eh, aikin raja'i raja ɗaya ne daga cikin ayyuka na zuciya kuma suna daga cikin ayyuka na imani wanda mun ga cewa wajibi ne mu'mini ya zama yana bauta ma allah maɗaukakin sarki da soyayya da kuma raja'i da kuma jin tsoron allah maɗaukakin sarki waɗannan su ne rukunan bautan allah maɗaukakin sarki akan su imani yake ginuwa mumini in ya zama yana bauta ma allah yana da'a ma allah maɗaukakin sarki a wannan hali da wannan yanayi to a yau shirinmu insha Allahu zai tattauna ne akan abin da ya shafi tawakkali wato tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki alal haƙiƙa tawakkali yana daga cikin manya-manyan ayyuka na da'a ma Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin ayyuka na ibada ma Allah maɗaukakin sarki ibada ta zuciya kai asali ma wato ibada ma Allah maɗaukakin sarki hakikaninta shine tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana dogaro ga Allah da komawa gaba ɗaya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da mutum ya mai da lamarinsa gaba ɗaya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to don haka yau shirinmu wannan wannan shiri namu wato zai yi magana ne insha Allahu akan abin da ya shafi tawakkali alal haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki cikin alƙur'ani ya umurce mu da yin tawakkali a ayoyi daban-daban kuma sa'annan ya yabi masu tawakkali a ayoyi daban-daban na alkur'ani sa'annan ya zo cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da dama waɗanda suke nuni akan tawakkali inda suke bayani akan falalin tawakkali da kuma umarni da shi daga ciki Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa fa fatawakkalu in kuntum mu'minina Allah maɗaukakin sarki yake cewa ga allah za ku dogara kawai in kun kasance mu'minai ga allah kawai za ku dogara in kun kasance mu'minai a cikin wannan aya din allah madaukakin sarki yana umarni ne da yin tawakkali tawakkali saboda kasancewansa wato dogaro ne ga allah maɗaukakin sarki ma'anansa shine bawa ya dogara ga allah maɗaukakin sarki a cikin dukkanin lamuransa in yana neman taimako ga aurin allah maɗaukakin sarki to ya dogara ga Allah madaukakin sarki ya nemi taimako a wurin Allah in zai yi roƙo ya roƙi Allah madaukakin sarki sa'an nan ya dogara gare shi to a cikin wannan ayan sai Allah madaukakin sarki ya allaka tawakkali da yin imani ta yadda Allah madaukakin sarki ya sa sharadi cewa in kun kasance mu'minai to ga Allah za ku dogara wannan yake gwada me wannan yana hukunta cewa ashe kenan shi tawakkali ya ɗaya daga cikin ayyuka na imani yana daga cikin lawazim na imani wato lallai babban aiki ne na imani kuma sifa ce ta mu'minai wato su zama suna da tawakkali ga allah maɗaukakin sarki sa'an nan kuma allah maɗaukakin sarki yake cewa wa alallahi falyatawakkalil mu'minuna nan ma umarni ne allah maɗaukakin sarki yake yi cewa mu'minai su dogara ga allah maɗaukakin sarki sa'an nan a wata ayan kuma allah maɗaukakin sarki yake cewa wa mai yatawakkal alallahi fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki to lallai Allah ya ishe shi duk abin da kake nema matukar in ka dogara ga Allah ka yi tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki ka mai da lamuranka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki ya ishe ka wato zai biya maka bukatanka zai kula da kai zai kare ka zai wato gusar ma da dukkanin abin da wato <clears throat> zai cutar da kai a cikin rayuwarka don haka wajibi ne mu zama masu tawakkali ga allah maɗaukakin sarki kuma wannan wato aiki ne da allah maɗaukakin sarki ya umarci mu'mine da shi kuma wannan yana daga wannan ayan tana nuna mana cewa me lallai yana daga cikin sakamakon tawakkali shine duk wanda ya dogara ga allah to allah maɗaukakin sarki ya ishe shi allah zai taimake shi allah maɗaukakin sarki zai biya masa bukatunsa ya bashi dukkan abin da yake so sa'an nan kuma <clears throat> allah maɗaukakin sarki yana faɗi game da wato bayansa na kwarai allah yake cewa rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika masir ma'ana bayan allah madaukakin sarki waliyai bayansa waɗanda suke koma zuwa gare shi mu'minai suke cewa ya ubangiji alaika tawakkalna gare ka muke dogaro don haka gaba ɗaya su mu'minai gaba ɗayansu masu dogaro ne ga allah maɗaukakin sarki masu dogaro ne gare shi masu komawa ne zuwa gare shi sa'an nan kuma duk Allah ce wa ilaika anabna kuma gare ka muke komawa ma'ana wannan kuma tana magana akan al'inaba komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki koma wajensa wajen neman taimako da neman agaji da neman biyan bukata duka komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da kuma tuba lokacin da mutum wato ya tuba ga Allah maɗaukakin sarki a takaice dai mi kauya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya Allah ya ce wa ilaikal masir kuma mu koma gaba ɗaya gare ka take sa'an nan <clears throat> allah maɗaukakin sarki ke faɗi game da annabinsa sallallahu alaihi wasallam allah maɗaukakin sarki yake cewa ƙulhuwar rahmanu rahmanu na bihi wa alaihi tawakkalna wa alaihi tawakkalna wato <clears throat> yake cewa ƙulhuwar rahmanu ka ce shi ne allah maɗaukakin sarki mai rahama Aman na bihi mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi muka dogara ma'ana kenan Allah madaukakin sarki shine mai rahama duk mai neman rahama to ya nema auren Allah madaukakin sarki ya dogara ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai biya masa dukkanin bukatansa sa'an nan kuma ya ce amanna bihi wa alaihi tawakkalna kuma mun yi imani da shi Allah madaukakin sarki din wa alaihi tawakkalna kuma gare shi muka dogara don haka wannan ayan tana nuna cewa kenan ashe kenan lazimin yin imani da allah maɗaukakin sarki shine yin tawakkali gare shi dogaro ga allah maɗaukakin sarki saboda allah maɗaukakin sarki ya gabatar da maganan imani sa'annan kuma sai ya gabatar da cewa wa alaihi tawakkalna kuma gare shi muka dogara sa'annan allah maɗaukakin sarki yake faɗi ga wato annabin sallallahu alaihi yake umurtansa allah yake ce tawakkal ala allah innaka alal haqqil mubin ka dogara ga allah maɗaukakin sarki lallai kana nan akan gaskiya bayyananniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo yake yake yake kiran mutanensa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki zuwa ga addinin gaskiya zuwa ga shiriya to lallai mutanensa sun cutar da shi sun matsa masa sun tsangwame shi sun bata masa suna sun zage shi sun cutar da shi dukkan nau'o'in cutarwa sun yi masa to amma sai allah maɗaukakin sarki yake umurtansa cewa me ya dogara ga allah maɗaukakin sarki ya tsaya ya riƙe allah maɗaukakin sarki ya jira taimakon allah maɗaukakin sarki ya jira nasaran allah maɗaukakin sarki shine allah ke cewa innaka ala alal innaka alal haqqil mubin lalle kai kana kan gaskiya ne wanda yake bayyananne yana kana kan gaskiya ne bayyananne wani waje kuma allah ke cewa tawakkal ala allah wa kafa billahi wakila wani waje kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi akwai nassoshi daban-daban inda Allah madaukakin sarki yake yake umurni da yin tawakkali saboda matsayinsa a cikin ayyukan imani wani waje kuma Allah madaukakin sarki ke fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan kayi azma akan aiki to fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah madaukakin sarki idan za ka yi aiki to in ka yi azama kai niyan za ka yi shi kai shirin za ka yi to sa'an nan sai kuma ka jira kai ka dogara ga allah maɗaukin sarki ka jira taimakonsa shi kuma allah maɗaukin sarki shi zai taimaka maka sa'an nan allah maɗaukin sarki yake faɗi game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yakin uhudu lokacin da aka yi yakin uhudu allah maɗaukin sarki ya jarabi musulmai sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda an kakkashe da dama daga cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan da dama an yi musu raunuka daga cikin sabon manzon allah sallallahu ma'ana dai musulmai ba su samu nasara kamar da suka samu nasara a yakin badar ba to sai ya zama a lokacin bayan musulmai an gama yaƙi mushirikai sun kama hanya sun tafi musulmai sun shagala da busne waɗanda suka yi shahada da kuma yin magani ma waɗanda suka ji raunuka to shikenan sai kuma ducan sai labari ya zo ya zo wa aka zo aka na yada jita-jitan cewa ai ga can mushirkan nan suna kokarin sake dawowa da labari ya same su to shine kawai kenan mutane sun zo suna yada jita-jitan cewa ai lallai ga nan abokan gabanku za su sake dawa kanku zo su kashe ku to shine kawai sai allah maɗaukakin sarki yake ba da labari a kansu allah yake cewa wato allah yake cewa na qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u za fakhshawhum fazadahum imanin wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil mutane suka zo suna yaɗa jita cewa ai ga nan waɗancan kafiran sun zo sun suna da niyyar sake dawowa don zo su yaƙe su qad jama'u sun taru fa don su zo su yaƙe ku don haka fashahun ku ji tsoron su shi kenan to amma hakan maimakon ya sa su karaya to hakan sai ma ya ƙara musu imani faza da hum imanan hakan sai ya ƙara musu imani wa ƙalu hasbunallahu wa ni'mal wakil sai suka ce ai Allah madawakin sarki ya ishe mu wa ni'mal wakil kuma madalla da madogara wato Allah madaukakin sarki wannan ayan lallai tana nuna mana cewa wannan tawakkalin nasu shi ya ƙara musu imani wannan tawakkali da suka yi ga Allah madaukakin zarki maimakon su tsorata an zo an razana su cewa gafa mutanen nan sun sake dawowa za zo su yaƙe ku bayan kuma ba su daɗe da ba su juma ba kenan ba a juma da cewa an zo an yaƙe su an kashe na kashewa an yi raunuka wanda aka yi raunuka suna fama da wannan ciwon ba su fita daga cikinsa ba kawai sai ganin kuma don labari ya zo wato munafukai suka ɗauko wata magana domin ana so a razana mu suna so su razana musulmai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma to da yake imaninsu daga Allah maɗaukakin sarki yana da ƙarfi sun dogara ga Allah maɗaukakin sarki sun yi tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki sun mai da lamuransu gaba ɗaya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki cewa Allah shine mai basu nasara nasara duka daga hannun Allah maɗaukakin sarki take to don haka sai suka ce mi hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan kawai ya ishe mu ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya ishe mu Allah madaukakin sarki ya ashe mu ai a can baya dama Allah ya ce wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki to Allah ya ishe shi to shine suka yi ishara zuwa ga wannan cewa me su sun dogara ga Allah kuma sun dogara ga shi to Allah sai ya ce fa zadahum imanan sai hakan ya kara musu imani maimakon tsoro ya kama su raunin imani ya shiga zuciyansu su ji cewa to yanzu ai ba za su iya ba su da damar da za su sake ko ba su da karfin da za su sake fita su je su tali nan mutane da suka sake dawo musu to amma hakan lallai bai razana su ba sai suka ji karfin gwiwa kai hasali ma hakan sai ya kara musu imani to don haka lallai tawakkali yana daga cikin ayyukan imani yana daga cikin abin da yake kara ma wato bawa imani duk lokacin da gwargwadon karfin tawakkalin bawa ga Allah madaukakin sarki gwargwadon wato karfin imaninsa ne wannan aya da makaranta tana daga cikin ayoyi da take gwada cewa wato imanin bawa yana karuwa imani yana, yana karuwa yana raguwa to imani yana raguwa bisa tawakkali gwargwadon karfin tawakkalin bawa gwargwadon karfin imaninsa ne shi yasa cikin wata ayan Allah madaukakin sarki yake bayanin mu'minai daga cikin yana bayanin su yayi bayanin kuma cewa imaninsu yana karuwa to daga cikin abin da ya ambata na siffofinsu shine wato suna tawakkali ga Allah madaukakin sarki Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza zikira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna Allah yake cewa mu'minai kawai ma'ana mu'minai waɗanda suke da cikakken imani su ne waɗanda idan an ambaci Allah madaukakin sarki to wajilat qulubuhum sai zukatansu su raurawa ma'ana tsoro sai ya kama su tsoron Allah madaukakin sarki da ganin girman Allah madaukakin sarki sai tsoro ya kama su wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan in an karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki sai ayoyin nan su kara musu imani ashe imani a zuciyan bawa yana ƙaruwa imanin bawa yana ƙaruwa gwargwadon ƙaruwan aikinsa gwargwadon jin ayoyi alkur'ani da yake ji saboda me cikin alkur'ani ayoyi allah maɗaukin sarki yana ta bayani ne akan siffofinsa yana bayanin siffofinsa maɗaukaka yana bayanin sunayensa kyawawa waɗanda duka wato suna ƙara wa mutum sanin allah ne maɗaukakin sarki mutum duk lokacin da kuma ya san allah maɗaukin sarki ya san girman allah maɗaukin sarki to lallai imaninsa ne zai ƙaru sa'an nan kuma a cikin ayoyin allah maɗaukin sarki muna karanta abin da ya shafi azaba na Allah maɗaukakin sarki azaban da ya tanadar ya tanada ma waɗanda wato suka saba masa to lalle wannan jin waɗannan ayoyin sukan sa bawa ya ƙara jin tsoron Allah maɗaukakin sarki anan sai imaninsa ya ƙaru sa'an nan Allah madaukakin sarki yakan yi gargaɗi akan wato laifuffuka da bayi suke yi masa sa'an nan Allah madaukakin sarki yakan kuma ambaci wato ayyuka ko yakan yabi bayansa na kwarai a cikin alkur'ani wanda wannan yakan ƙara ma mu'minai wato yakan kara musu imani saboda sun ji yadda Allah yake yabon wato bayansa na kwarai sa'an nan Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yana bayanin abin da ya tanadar ma bayansa waɗanda suka zama masu yi masa da'a masu imani Allah madaukakin sarki yana ambaton abin da ya tanadar musu a gidan aljanna na kyawawan na nau'o'i daban-daban na kayayyakin ni'ima na abin sha ne na wato mata ne da sauransu da nau'o'in kayan more rayuwa na abin hutawa ne da abin jin daɗi da abin dukkanin kayayyakin na'ima to wannan zai sa mu'uminai su ji shauƙin haɗuwa da allah maɗaukakin sarki su ji shauƙin haɗuwa da masoyinsu su ji shauƙin su ga cewa lallai allah maɗaukakin sarki ya tana da sakamako mai yawa akan yi masa ɗa'a da yin imani da shi don haka wannan zai sa su me su ƙara ayyuka na imani da ayyuka na da'a ma Allah maɗaukakin sarki da wannan sai imani ya ƙaru a cikin zukatansu don haka idan aka karanta musu ayoyin Allah maɗaukakin sarki sai ya zama yakan ƙara musu imani yakan ƙara musu imani musamman kuma saboda shi kuma sa'an nan idan Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki yana bayanin hukunce hukunce hukunce-hukunce na ayyuka na shari'a wanda ya shar'anta yakan yi umarni yakan yi hani wanda duka su mu'minai saboda son su ga Allah madaukakin sarki da kuma saboda fatan rahama da suke a sa da kuma saboda sa da suke ji kullum burin su shine mi su yi kokari su ga sun yi aiki da umarnin Allah madaukakin sarki da ya a cikin alkur'ani dukkan umarni da Allah madaukakin sarki na aiki da kyawawan ayyuka da kyawawan ayyuka na da'a to zaka samu su mu'minan ne suna kokarin aikatawa in sun aikata kuma wannan shi zai kara musu imani don duk lokacin da mutum ya zama yana bauta ma Allah madaukakin sarki yana aiki da da'a ma Allah madaukakin sarki to zai na jin zai na jin wato imaninsa yana karuwa da yadda zai na jin daɗi da farin ciki saboda mi yana biyayya yana da'a ga masoyinsa wato Allah madaukakin sarki hakan nan kuma yana nisantan wato abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hani akai abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hani akai to wannan duka za su kara wa bawa imani wa ala rabbihim yatawakkalun sa'annan kuma suna dogaro ne ga ubangijinsu ka duba yadda wato bayi suka zamo bayan Allah madaukakin sarki yadda Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan mu'minai din yake yabon su daga cikin abin da ya yabe su da shi shi ne cewa suna dogaro ga Allah madaukakin sarki wanda wannan ma shi ma abu ne da zai kara musu imani saboda dogaron su ga Allah maɗaukakin sarki kullum suna samun yaƙini akan cewa Allah madaukakin sarki ya ishe su Allah zai taimake su Allah zai kare su Allah zai ba su nasara Allah madaukakin sarki zai biya musu dukkanin bukatun su don haka Allah madaukakin sarki yake yaban su yake gwada cewa lallai wato su masu dogaro ne ga Allah maɗaukakin sarki ayoyi akan tawakkali a cikin alkur'ani suna da yawan gaske suna da yawan gaske a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin hadisin da imran bin hussein radiyallahu an ya ruwaito daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake bayanin cewa manzon allah sallallahu alaihi yana bayanin wasu mutane nau'in mutane saba'in cewa ya dukulul jannata min ummati saba'una alfan bi ghairi hisabi cewa a cikin al'ummata akwai mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga gidan aljanna bi ghairi hisab ba tare da hisabi ba kai tsaye za su yi gidan aljanna su suna da garanti suna da lasisi suna da tabbacin shiga aljanna kai tsaye ma'ana ba maganan hisabi ba sai Allah madaukakin sarki ya yi musu hisabi ba su waye sai sahabbai suka yi ta wato kokarin su ce waɗannan ne waɗansu ce waɗannan ne waɗansu ce waɗannan ne to daga baya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su amsa ya ce su ne humul ladina la yastarquna wala yatatayyaruna wala yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun su ne waɗanda waɗanda la yastarquna ba sa neman a yi musu ruƙuya idan cuta ya same su sukan nemi fatan allah maɗaukin sarki ya yaye musu sun san cewa allah ne ya jarabe su to ba su zuwa su nemi cewa wani ya zo ya yi musu rukiya ya yi musu tofi ya yi musu addu'a a sukan yi haƙuri ne sukan yi haƙuri ne akan haka sa'an nan wala ya ta na ko ba sa yin canfi su canfa abu su ce misali idan mutum ya yi kaza a lokaci kaza kaza zai same shi idan mutum ya yi kaza a daidai lokaci kaza ko kuma ya yi kaza tare da kaza kaza zai same shi duk wannan shi a canfi to su wala ya tatayyaruna ba sa yin canfi ba sa yin canfi sa'an nan wala ya sa'an nan ko ba sa yin kayu ma'ana sakiya shine wanda ake yi da wuta wanda ake misali a sa karfe a cikin wuta ko allura a cikin wuta sai a zo a dora akan ciwo ciwo don ya warki wannan nau'i ne daga cikin nau'o'in wato daga cikin nau'o'in eh, neman waraka ko kuma magani nau'o'in magani to su saboda karfin tawakkalinsu ga allah maɗaukakin sarki ba sa yin waɗannan ba sa neman magani ta irin ta hanyar istirka'i ba sa neman ruƙuya sa'annan ko ba sa yin kayyu kai kawai ala rabbihim tawakkalu ga ubangijin suke dogaro don haka wannan saboda cikan dogaransu ga allah maɗaukakin sarki ya zama idan cuta zai same su to ba sa yin wato ba sa neman a yi musu rukiya sa'annan ko ba sa yin wato magani ta hanyar alkayyu saboda me saboda cikan tawakkalin ga Allah maɗaukakin sarki don haka waɗanda suke da cikakken tawakkali suna ɗaya daga cikin waɗanda za su shiga su ne akwai su ne waɗanda za su shiga wato gidan aljanna kai tsaye ba tare da hisabi ba ranar tashin alkiyama sa'an kuma ya zo cikin hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga abdullahi dan abbas Allah ya da shi yake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal wakil annabi ibrahim alaihi salam ya faɗi wannan a lokacin da aka jefa shi cikin wuta hakan nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa a lokacin da mutane suka zo suna rage cewa ai ganan mutane mushrikai sun zo za su yaƙe ku sai manzo Allah ya faɗi wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil sa'an nan ya zo kuma cikin hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za ku dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro to da ya arzurta ku kamar yadda yake arzurta tsuntsaye tsuntsaye sukan fita sukan fita da safe su tashi kotonsu ba komai amma kuma in suka fita suka yi suka suka dawo da yamma sai ka samu wato sun cika cikinsu ya cika da abinci allah ne maɗaukin sarki ke arzurta su to don haka lallai wato lallai tawakkali ga allah maɗaukin sarki shi zai sa bawa ya rinka samun arziki ba tare da ba tare da ya yi tsammani ba shine inda allah yake cewa wa mai tawakkal ala allah fa huwa hasbuhu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib allah zai arzurta shi ta inda bai sani ba don haka wajibi ne mu zama masu cikakken tawakkali ga Allah madaukakin sarki masu dogaro ga Allah madaukakin sarki masu neman taimako a wurinsa masu mai da al'amuranmu gaba ɗaya zuwa gare shi shi yasa ya zo cikin hadisi manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya fita daga gidansa da safe da ya zo fita sai ya ce bismillahi tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah to sai a ce masa yuqalu lahu za a ce masa hudita wa wuqita wa kufita za a ce masa ka shirya sa'an nan kuma ka samu za ka samu kiyaya wato za Allah zai kula da kai ya za ka samu a kare ka za ka samu kariya sa'an nan kuma wato za a isan maka da dukkan sharrin mai sharri don haka sai shaidan ya ce ma dan uwansa shaidan cewa to yanzu ya za ka yi da mutumin da an riga da ya za ka yi da mutumin da an riga da an wato an shiryar da shi an kuma kare shi sa'an nan kuma an riga da an isan masa dukkanin dukkanin al'amuransa don haka a takaice tawakkali fa rabin addini ne ɗaya rabin kuma shine wato komawa zuwa ga allah maɗaukakin sarki shi yasa can baya ayan da makaranta rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna tawakkali sai kuma ina ba wato mutum ya zama yana dogaro ga allah maɗaukakin sarki kuma yana komawa zuwa ga allah maɗaukakin sarki don haka wajibi ne bawa ya zama mai cikakken tawakkali ga allah maɗaukakin sarki mai dogaro ga allah duk abin da zai nema ya nema a wurin Allah maɗaukakin sarki kuma ya nemi wato ya nemi amsawan Allah maɗaukakin sarki ya nemi nasara a wurin Allah maɗaukakin sarki a hidimominsa na duniya duka ya zama mai dogaro ga Allah ma'ana mutum ya yi sababi ya aikata sababi sa'an nan kuma sai ya jira kuma biyan bukata da cika lamari kuma a wurin Allah maɗaukakin sarki domin Allah shine yake ta shine yake tawalli kuma duk da cewa tawakkali kuma baya hana wato aikata sababi wajibi ne mu aikata abin da za mu iya saura ko mu dogara cewa allah ne mai yi in allah ya bamu mu dogara mu san cewa allah ne allah ne ya bamu mu dogara ga allah maɗaukakin sarki kar mu ɗora mu ce eh, ko dabaran mu ko ƙarfin mu shine zai kawo mana nasara ko alheri a'a abin da zai kawo mana nasara da alkhairi shine dogaran mu ga Allah madaukakin sarki don haka tawakkali yana daga cikin manya manyan ayyuka na imani kuma na nuna cewa eh, eh, tawakkalin karfin tawakkalin bawa shi ke nuna wato cikin imaninsa don haka lallai tawakkali ga allah maɗaukakin sarki yana daga cikin wato ayyuka na imani da bayi da ya waje bayi su siffanta da shi da wannan muke zuwa ƙarshen wannan shiri na wannan rana insha allahu don haka muke fatan allah maɗaukakin sarki ya arzuta mu da tawakkali kuma allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace wato wajen